Hukumomi a jihar Kogin Najeriya na gudanar da bincike a kan wasu matasa da ake zargin ‘yan ƙungiyar matsafa ne da suka addabi jama'a a cikin birnin Lakwaja fadar gwamnatin jihar Kogin. Rahotanni dai sun nuna yadda a yanzu haka mazauna garin na Lakwaja ke ci gaba da zama cikin wani yanayi na zulumi. a sakamakon yadda waɗannan matasa da aka su ‘yan shekaru goma sha biyar ne zuwa sha bakwai ke ci gaba da aukawa jama'a da muggan makamai tare da kisan jama'a da kuma satar dukiya har ma da ƙona gidajen jama'a. Wasu mazauna garin na Lakwaja sun ce tun daga safiyar Litinin ɗin nan da ta gabata zuwa ranar Talatan nan. sun hallaka kimanin mutane hudu tare da ƙona gidajen jama'a a wata unguwa da ake kira Kabawa da ke cikin birnin garin na Lakwaja. Sunana Dr. Umar Mohammed, eh, ina magana daga cikin garin Lakwaja yanzu haka. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan a yanzu akalla an kashe mutum kusan mutum hudu a nan Kabawa. Ina roƙon mai girma gwamna ya duba girman Allah ya sa baki akan maganan nan a zo a yi maganin wannan abun. Ba mutumin da zai iya maganin wannan abun idan ba mai girma gwamna ba. To suna na da Yahaya Danladi Musa gaban jama'atu Zalati Bidawa ya kamata suna na jihar Kogi. Gaskiya matasa akwai tashin hankali da rashin jatuwa irin halayensu da suka shiga a garin Lakwaja. Tun wajen sakara arba'in da biyar da na shiga garin Lakwaja ba mu taba ganin irin hali da muka shiga na rashin zartuwa irin na matasa irin wannan ba. A ce matasa a cikin garin Lakwaja wanda yake gari ne take kafita ana har kowace rana fiye da sati biyu kenan a ce babu mataki da gwamnati zai yayi a kansu. Tuni dai gwamnatin jihar Kogin ta gargaɗi 'yan ƙungiyar matsafan mai baiwa gwamnan jihar Kogin shawara a kan harkokin tsaro, kwamanda Duro Jerry Omodara ya shaidawa manema labarai cewa gwamnati ba za ta zurawa waɗannan 'yan ƙungiyar asiri idanu ba, a saboda haka su shiga taitayinsu. A yanzu dai rundunar ‘yan sanda ta jihar Kogin ta ce ta cafke mutane goma sha bakwai da ake zargi suna da hannu a wannan aika-aika, in ji kakakin ‘yan sandan jihar Kogin, Mr. Williams Aya. muna kan da cike ne sannan akwai wanda ya kamata a kama kuma kwamishina ya tura masa mutum dorin shi ma ya da kai, shi ma da jikin eh, ma ya kama wayan so kamar mutum nawa aka kashe wurin eh lafiyar da muka ji an ce mutum daya ko da shiga ba officially ba ga muna ba amma muka ji an ce mutum daya su yaran nan duk yan makaranta ne ko ko da haka kawai yaran gari ne eh to yaran gari ne ana kan da shi a yanzu dai rahotanni sun nuna cewa mazauna unguwar ta kabawa na ci gaba da tserewa domin neman tsira daga waɗannan matasa masu muggan makamai. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.